A Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Ka tsare mu da sharrin insu da jin duniya wadda da yaddarka. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب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 bayani shine wanda sakatare ya faɗa shine na nemi ƙarin bayani a kansa sai aka nusar da ne cewa matsaloli ne suka shigo cikin al'umma tunanin al'ummar ya canja abubuwa suke faruwa yau ka an cewa ne wata matsala ta same shi ya kashe kansa wanda ya kashe wani da na kalli wanda sai na ga ba dan wuri kankane ya kamata mu taɓa ba sai mu ɗauko cewa wannan matsala ce ta zamani amma menene zai zama magani warkan to sai hadisin jibrilu alaihi to shi sa na bata taken matsalolin zamani hadisin jibrilu alaihi salam ne waraka ita wannan takarda kusan na raba ta gida kusan shida kashi na ɗaya ta kalli rayuwa da matsalolinta kashi na biyu ta kalli yadda kasashen turawa na yamma suka fassara meye mutum kashi na uku ta kalli yadda musulunci wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabi alaihi salamu yadda allah ya fassara meye mutum wanda shi ya halicci mutum din sannan kashi na hudu shine duk lokacin da imani ya sakwarkwace ya rauni to mutum zai zama abin farauta mai saukin faraucewa a kowane irin lokaci a kowane mahalli kashi na biyar shine hadisin jibrilu alaihi salamu shine waraka na matsalolin mutum kashi na shida shine shawarwari da haka kashi na farko maganar rayuwa da ake kallo yanzu abubuwa sun tabarbare wa mutane ita rayuwa cike take da faruwa al'amura iri-iri sannan kamar tukunya take mai tsara ba wani abu da yake tsaye a lokaci da za a samu farin ciki wani lokacin bakin ciki za a samu wadata wani lokacin talauci rashi za a samu lafiya wani lokacin rashin lafiya za a samu haɗuwa wani lokacin rabuwa za a samu fahimtar juna a wani lokaci rashin fahimtar juna so ka babu wani abu wanda ke tsayayi yanzu wannan wurin da muke tare idan aka samu awa biyar in ka dawo wurin nan za ka tara bakuwa filin idi zai cika jankam bayan an gama sallar idi da awa biyu sai ga kama ba a taba haɗa ɗan adam ba yanzu rana muke ciki wanda da za a haife shi da hankali irin namu da za a ce masa a wani lokaci sunan salari ba zai yadda ba idan kuma an jima za ka nemi ranar kawarsa sai dai ka samu dare haka rayuwar duniya take ta cin juyawa take ta cancanjawa ba wani abu da yake tsaye to mutum shi kuma shi allah ya ɗora ya zama jagora a yi ta wannan rayuwa saboda haka aikinsa dole ya haƙuri da irin abubuwan da suke ciki ya san me a ina yake sannan ya san daga ina yake ya san kuma ina ya dosa ya san kuma nisan da take tafiye take gabasa to shine yadda dan adam zai yi fuskantar rayuwa to abu na biyu shine yadda kasashen turai suka fassara meye mutum su turai sun fassara mutum akan gangan jiki kawai ita gangan jiki bukatunta ci da sha da ado da hutawa da morewa shi yasa charles darwin wani masani na ilimin istima ilimin zamantakewa ya yi rubuce-rubuce shi a gurinsa mutum kusan asalinsa da asalinsa buri ne kawai a hankali ya rasa jela ba wani zancen ƙiyamu da bihu kyawawa da kaza da kaza abinda ruhi yake nema shi charles darwin ba ruwansa da wannan to da shi ya fassara mutum shi yasa duk wahalar da dan adam yake sha yau a duniya yana shanta ne sakamakon fassarar da aka yi masa a kasashen turai na yamma sannan akwai freud shi kuma alimin ne nafsani wanda ya san ilimin nafs shi kuma ya ɗauki ɗan adam rayuwarsa kawai biyan buƙatar sha'awa ta ɗa namiji da ya mace su ne kawai suke ingiza mutum akan duk abin da yake yi to yayin da aka ɗauki mutum akan haka kuma ake ta fassara shi akan haka shi kuma ya ɗauki haka to za ka tarar babu alheri tare da shi kuma za ka tare da shi ba zai zama mai haƙuri ba ba zai zama mai rangwame ba ba zai zama mai kara ba ba zai zama mai juriya ba duk abin da bukatunsa suke suke abin da yake da bukata shi zai kokarin cikawa to wannan shine tafsirin da kasashen yamma suke wa mutum ko mushi yawan mutumin yau akan wannan fassara yake tafiya to sai tafsirin musulunci da iyo mutum shi musulunci ya fassara mutum cewa halitta ce mai tagwaitakar ɗabi'a shine wajen ɗabi'ati yana da ɗabi'a tagwai ne akwai ruhi akwai jasadu akwai ruhi akwai jiki kuma da aka sa masa su kamar yadda ubangiji yake faɗa ya halicci annabi adamu alaihi salamu sannan ya busa masa ruhi ruhin kuma allah ya danganta shi ga kansa saboda ka ba mai capacity a halittar allah na alheri irin dan adam saboda wani ya ce na fakta biyu min ruhi na busa masa na sa masa ruhi nawa to saboda haka wannan takarimi ne si mutum a fassarar musulunci yana da ɗabi'a biyu ruhi da ciki. sannan sai allah ya ce shi ne khalifatun lahi alal khalifar allah a doron ƙasa sai ya masa baiwa ta ilimi ke sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa wa allama adam al a kulla. an masa baiwa ta ilimi da me ake ilimin sai ce ja'ala alala kuma sama wal absara wal af'ida an ba shi abin yin ilimi sannan bayan an masa wannan sai aka umarce shi cewa shi mutum yana da damir shi damiri shi ne wanda idan kai abu za ka gane kayi daidai in kai kuskure za ka gane baka kyauta ba za kuma ka gane ya kamata a ce ka kyauta ka yara wannan ubangiji ibarar mutum ya karanta inda ubangiji subhanahu ala yake cewa wa iz kunna lil mala'ikati wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zai ga inda aka wawware menene khalifa saboda wannan ne eh, ba shedan bane shi wanda idan ya bata ya tafi kenan har abada ba zai dawo ba sannan ba mala'ika bane shi balle a ce baya kuskure saboda kashi yana daga cikin wa nafsin wa ma ha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wannan ce fassarar musulunci saboda haka an ba shi umarni ya daidaita tsakanin ruhinsa ya daidaita tsakanin sa da jikinsa mu a wannan al'umma ya ce mu ne muke da wannan shi sa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul fatih ayar ƙarshe sai ya ƙare da kalmar Muhammadu rasulullah ya ce wallazi na ma'au ashidda'u alal kuffari rahama'u bainahu tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa si simahum fi wujuhi min su sujud zalika mathaluhum fi nan ana shafuɗe eh, ga yahudu da suka mai da rayuwarsa ta zama ta duniya ga baki ɗayanta ba ruwansu da Allah madiya ita ce a gabansu kaf manna da sarwa da ake saukar musu sai suka ce tunda daga Allah take kawai a ce Allah ya isa ya saukar da abu su amfani da shi ba su yadda ba su duniyanci suke so madda saboda ka udu wala na rabbaka yukhrij lana min martin bakale, ardu min ha wa ha wa qumiha wa adasiha saboda madiyanci wanda suke so sai suka watsar da harka da ta shafi ruhi ba abin da isharfe su a kai suka tafi da ubangiji ya so ya dada su kan hanya don a ja hankalinsu su da can ruhi yana da amfani kawai sai na na maryam ta fito sai malaka jibril ya zo ya tsaya a gabanta ta masalar habasharan sauya sai ce da shi za ki hayu sai ta haifa ɗa ba ruwa saboda a sake tankwasa su su dawo sai da akwai ruhi to wannan rayuwa suke sai aka ce to wannan ba daidai suke su kuma nasara sai suka zama su kuma ruhi kadai suka sa a gaba ba sa hada abin da ya shafi wato madda ta rayuwar duniya su wani ubangiji da ya ce masalihun fil taura sai ce wa masalihun fil injili ka nan kuma an gaya wa nasara masu injila da suka tattara wasu a kan ruhi ka ce ba haka yake ba ga samfurin mutane wanda suke da abu guda biyu ga ruhi ga kuma jiki an daidaita su kamar wannan lasifika akwai na'urar inji sannan kuma akwai lantarki to sannan za ta tafi amma ka kunna lantarkin babu na'urar aikin wannan da nake magana ake ji ba za ta fito ba sannan in ka ɗauko na'urar babu lantarki ba za ta aikin da ke bukata ba shine sai an haɗa mada da ruhi guri ɗaya ka daidaita su an samu daidaito an samu tawazuni an samu perfect balance sannan abu zai ce to wannan ita ce fassarar musulunci dangane da mutum amma a ƙarshe duk abin da ake sa so shine abu biyu na ɗaya duk kewaya wanda zai yi Karshen da ake bukata lori da rahman samun yadda Allah na biyu kuma annajatu min sakhaɗin layi fita daga fushin ubangiji to ita ce fassarar da musulunci yau mutum kuma haka yake so ita wacce ko ita ce fassarar da turawa ke yi mutum ko mu na yanzu muke tafiya a kanta to sai na kuɗa ta hudu a gurguje ita ce raunin imani wani bawan allah yana cewa za ta zaza imanul abdi sara saidan sahala da kulli Shari'a. idan imani ya rauni ya sauya raunana to da adadin zai zama abin farauta ne saukin faraucewa ga dukkan shari me zai faru in aka samu raunin imani shine matsalolin da muke ciki yau matsala ta farko daga cikin matsalar akwai ci da zuci gaggawa duk inda gaggawa ta shiga to za a samu da sani sannan akwai rashin jajircewa a cikin al'amura ba abin da ake ɗaukansa na gaske wanda mun ga sabon annabi alaihi in suna tafiya in wahayi ya sauka babu abun rubutu sahabi yana iya ɗaukan dutse ya kakkarta jikinsa ya fidda aya kafin a samu da za a rubuta saboda jiddiya sannan akwai su zanni billahi mummunan zato ga Allah saboda mafi yawan mutane a yau ba sa wa Allah kyakkyawan zato akan irin abu da yake jarabar su da shi idan mutum ya ga talauci ko ya ga rashin lafiya ko ya ga wani abu ya same shi abin da ya kamata yi ne sai ya tuna ba nan ba ne iyakacin rayuwar akwai rayuwar lahira saboda haka wannan abin da ya same shi sai ya kyautata wa Allah zato cewa allah ya yi wannan ne domin ya kankare min zunubi domin ya daga daraja ta domin ya bani kusaci gare shi sannan kuma ya yarda da ni to in an samu wannan za ga mutum musifa ce masa sauki ko ba zai ɗauki matakan da ake ɗauka ba sannan akwai gida na akhlaq ɗabi'u sun faɗi mutane sun zama kamar dabbaran da ake kiransa mulmula kashi wanda shi ba wato turare damansa yake amma bayan gari shi ke masa daɗi saboda an canza tsakanin abin da yake mai kyau ko kuma halak da wanda ba mai wanda yake ba halak ba an zaɓi wanda yake ba halak ɗin ba kuma an watsar da abin da yake halak sannan daga cikin raunin imani ya sa tattabu sunana man kabilana mun aje abin da annabi alaihi ya zo da shi mai kyau wanda yake cewa alam atikum biha bai za a naqiya lailuha kana hariha ban zo muku da shari'a ba fara tas wacce take babu wani sokani a cikin ta kamar rana ake kamar sai an suna mana da za mu ɗaci bu lalace imanin mai rauni sai ce lata tabba kunna sunana man qablakum shibran bi shibirin wa ra'an bi zira'i laudaka dakalu juhra dabbin la shi ma raunin imani shi ya haifar da wani sannan wannan raunin imani shi ya haurtar da karancin ganin girma tun daga kan allah subhanahu wa ta'ala yau ganin girman allah ya yi ka ganin girman manzala sirma ya yi ganin girman ƙur'ani ya yi ganin girman addini ya yi ganin girman iyaye ya yi ganin girman shugabanni ya yi ganin girman na gaba ya yi saboda raunin imani aka samu kai a wannan saboda ka addini ya zama ba shi da alfarma wuraren da ake ibada masallatai da wuraren ibada wanda ba na musulmi ba yau ba su da kima ba abin da zai hana wani izo idan sabon a cikin masallaci ana sallar juma'a ko hamsu salawat ba abin da ya jawo wannan sai karancin imani da rauninsa sannan makaranta wacce yara ƙanana firamare suna karatu sai je da samu su ya kashe su eh, in akwai imani ba wanda za a yi mai sallah yi wannan abu sannan alfarma ta jini mun ba mai ita alfarma ta abubuwan da allah ya haramta babu shi aiwa ta aure ne a gidan mijinta ba wani abu ne a wannan irin zamani sannan ba a da hakuri na wajen fuskantar ƙalubalen rayuwa to raunin imani shi ke haifar da wani to sai in tsallaka abu na biyar shine hadisin jibril alaihi salam wannan hadisi na jibril kamar da ibnu hibban a cikin sira tasa siratun na wal khulafa al'arba arbaa yana cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma a madina magana ta zo ƙarshe annabi alaihi sallama zai yi a wannan shekarar itikafi da annabi alaihi yake yi kwana goma a wannan shekarar sai kwana ashirin sannan muraji alkur'ani da jibril alaihi wa alihi na salatu salamu suke yi sai aka maimaita ta bayan an yi muraja aka sani to masu hankali sun fahimci fa al'amari ya taho ɗarewa to ana cikin wannan annabi yana shiri zai tafi hajjin bambana ana zaune kawai sai hadisin suna umar da yake cewa istala alaina rajul shadidu sawadu sha'ari shadidu bayadu siyaki la yura alayhi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya muhammad akhbirni an islam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhadu ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا إن استطعت إليه سبيلا سيتي صدقة قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقة فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أمارتها قال أنت لدى الأموت ربتها وأنت ترى الغباة الغراة العالة يتداولون في البنيان شكرا حديثي قال to a shekara ta goma jibrilu ya zo dab da za a tafi hajjin hajjin ban saboda ilimin da ake da shi haka yake yana ta yawo da yawa sai ya zo ya tattare ilman da ya kamata musulmi su sani wanda za su raya a kansa wanda sahabbai a wannan lokacin ba za su yi isti'abun waɗannan abubuwan ba sai ya zama waɗayen san ma'amin sai ya taho da kansa daman shi ya zo da wahayi na ƙaunar rasulun kare zai kuwa ta da ila zilarci makin waɗayen san ma'amin sai ya haɗu kuma da muɗa'in fil ardi shine rasulullahi sallallahu sai zai tattara tambaya ta yi musuluncin gabaki ɗaya daman ilimi hudu musulunci ya kunsa musulunci imani ihsani da kuma ashiraɗin sa'ati domin a samu fikihul fitani idan ba a da fikihul fitani in fitinin suka zo to za a fara ciki to jibrini ya zo wannan tambayar dunkulalliya guda hudu wadda ta tattara dukkan abin da musulunci ya kunsa na asali sai ya fara daga nan sai tashi sai da aka samu kamar kwana uku sai sa annabi alaihi ya umar atadari mani sa'id ka san waye ne wannan tambayar sai ce Allahu wa rasuluhu alam sai ce innahu jibril ataku yu'allimukum dinakum jibril ne ya zo dan ya tattare muku ya nusar da ku irin abin da ya kamata a ce musulmi daga yau ila wani mata ya sai aka zo annabi sai bashi shi amsa so da haka wannan hadisi shine maganin matsalolin da duk muke ciki a yau wajibi ne malamai da masu koyarwa da limamai ya zama na an duka wajen ɗora al'ummar musulmi akan koyarwar wannan hadisi wannan hadisi ya kunshi duk abin da ake bukata ta kowace fuska a rayuwar dan adam ta yanzu da ta nan gaba ita ce ta lahira sannan hadisi yana dasa aminci a cikin wato zukatan bayan allah dangane da mahalicci ubangiji subhanahu wata ala sannan yana dasa kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin zukatan ɗaiɗaiku na musulmi da kuma zamantakewar iyali zamantakewar jama'a wannan hadisi ya yi maganar musulunci aiki na fili wanda ake buƙatar a yi kaga ibada ce saboda haka ita ibada tana dauke da abu uku abu na ɗaya sai da imani ibada take karbuwa abu na biyu ibada ba ta karbuwa sai da ikhlasi fa abudillah mukhlishan lahu din ala lillahi din khalis sannan na uku sai da mutaba'a sai annabarsa ya koya mana yadda za mu yi sannan yake zama ibada ko kaga wannan maganar musulunci da aka faɗa ta ɗora wa malamai aikin da za su ɗora al'ummar musulmi a akan wayannan abubuwan guda uku a mai da hankali a kai musamman sallah barinta da sakaci da ita da yin tababare ita ce ta kan jawo al'amuran da suka faru na rayuwa akwai wata rana kusan shekara ɗaya kenan an yi wata rasuwa na je ta'aziyya sai muka da wani bawan allah bayan mun yi ta'aziyyar sai yake ba ni tarihi sai yake cewa na je gidan kakanka yana cewa yaran da za a yi nan gaba za su ba su da tsoron kowa ba sa tsoron hukuma ba sa tsoron iyaye ba sa tsoron malami ba sa tsoron na gaba sannan ko ba su da kunya sai suka ce algafarta malam me zai sa su zama haka sai ce rashin sallah in dai an samu wani to haka yaran zamani za su dawo yau haka suke ko ba su suke ba shi ke a shi kagan aka ɗau hadisin aka yi amfani da shi wajen ƙora mutane da allah ce wa a halaka bis salati tabir alaiha za a samu waraka sannan fuska ta biyu sai tambaye shi imani sai ga masa shiga shigan imani guda shida kaga farko imani da ba furci da baki ba zuci ta yadda sannan imani da littattafan da Allah ya sauka wanda in an yi imani da shi aka yadda san adan zai tafi bisa zai saboda shi mutum yadda ka san na'ura aka yi duk wata na'ura in aka yi ta sai an kaɗo ta da littafi na wanda yi ta wanda zaka karanta ga inda zaka ci moriyarta in ka yi zaka samu rana shi sa qur'ani yake cewa ar-rahmanu allamar al-qur'an khalaqal insana allama al-qur'an kaga ar-rahmanu sai sai allamar al-qur'an sai da ya faɗi ilimi sannan kuma ya faɗi halitta wanda a ƙa'ida sai an fara halittar ka sannan kuma za a baka ilimi amma a nan ubangiji sai fara faɗar ilimantarwa sannan ya faɗi halitta me ake so a ci ana so a ce dan adam aka halice ka kamar na'ura ce mashin a cikin buhu ko a cikin akwati in aka zo ka siyo ta a haka in ma ka batta haka ka dinga kallo in ma ka zo ka hau da ita ka tsara ba yadda take ba ka fara hawa kwana ɗaya ta birkice ta lalace ko kuma ka nemo wanda ya sani ya karanta littafin ya dora maka ita daidai ya kuma gaya maka ga yadda za ka yi amfani da ita to littattafan allah haka suke mana jagora yadda za mu rayu sannan manzanni daimu salatu wassalam su suka zo suka dauki nauyin fassara shi wannan littafi na ubangiji musamman annabi alaihi salatu wassalam bai ba abin da ya rage sai da ya mana bayani filla filla da alheri da kishiyarsa sannan imani da malayiku shi zai samu zo masu kunya domin mun yi magana ko mun yi wani aiki akwai rikibu a cikin sai sun rubuta sannan akwai hafaza akwai wani za su yi tambaya a cikin kabari akwai wani yake zuwa da wahayi jibrila da sau imani ga mala'iku yana taimakawa mutum sannan imani da ranar lahira wanda shine babban linzami na mutumin kirki shi sa za mu ga duk inda qur'ani ya zo cikin wata matsala mai rintsi in ya tashi imani biyu ke ba zalikun yu azubi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir da ya zo kan maganar mata sai ce la ya hillu an yi fituna ma kalakan lahu yin arhamihinna amma me sai ce in kunna yuminna billahi wal yawmil akhir annabi alaihi salam yana cewa man kana yuminu billahi wal Fali akhir falyakul khairan aw liyasut duk inda imani da lahira ya tsaya imani da Allah ya tsaya to wannan mutumin yana da datsan zama yana da alheri yana gurin ya baya amma da an rasa shi shikenan sharri ya riga ya mamaye komai sannan imani da kaddara abinda Allah ya rubuta maka to haka zai tabbata an rubuta makomar mutum da abinda zai samu da abinda zai rayu da komai duk an gaba shi satar annabar sun ya je baki gargadi ana jana'iza sai yi masa akwai wa'azi sai suka ce ya rasu da afala na tikiru kuma dogara da wannan abin da aka rubuta mana da sai ce imalu kullum wayar sarrun lima ga lau ta magana kaddara wannan ake dubawa to shi ma in aka koyar da musulmi wannan kwama tarar da muke ji da dukkan bala'o'in da muke ciki sun tafi to sai maganar isa da aka yi sai ce ka bauta wa allah kamar kana ganinsa shine takala ta farko ci tafi daraja in ka gaza wannan to sai ka taka ta biyu shine fa inna koyar aka. yana da alaka da musulunci wanda shine aiki da fili in akwai wannan to ba za ka yi ne ba in akwai wannan ba za ka yi shirka ba sannan bangaren imani kuma in akwai wannan isanin ba ka yi ba munafunci kullum abin da yake harshen ka shine ke zuce ka to ka alheri ya tabbata to sai magana karshe da ya ce ga yamun tashin alkiyama sai ce wanda ake tambayar bai bi mai tambayar sani ba wannan ya bai da al'amarin ga Allah to sai jibril ya ce ga ya mun alamominta wanda duk maganar da nake so nake so bayyanta a wannan hadisi ne kalmar karshe annabi alaihi salamu sai ya ce an tali da amatu rabbata baiwa ta yi uwar gijinta wa an tarar hufatar alata kaga wato alhufat wanda ba su gaji sa takalma suna shimfiɗa kafarsa a ƙasa al'urat wanda ba su gaji sa tafafi ba kawai warki suke ɗaurawa talakawa da a shayi masu kiwon awaki wataƙila ma tokataki za ka ce da hausa tokataki to za ka gan su sun dawo sun zo masu kuɗi suna zangarma zangarman gine-ginen da sai ka dafe hular ka zana za ka iya gano ƙarshen gida sai ke da sai tashi to mafi yawan mutane sukan kalli hadisa da zahiri cewa kawai abinda annaba suke nufi kenan ba aka yake nufi saƙo ne a cikin maganar annaba alaihissalam annaba alaihissalam saboda mai shari'a ne duk motsinsa da duk wani abu nasa so ake musulmi su gane so ake mu gane shi za ka ga hatta ishara da ya dinga yi in yi magana sai ishara littattafai aka yi akan ishara saboda ka gane mai ishara don kanin ishara kai mata munar fahimta akwai wanda yake cabo istu ana wa sa'atu sai ce ka hatai ni to malamai littafi suka yi akan ka hatai ni. sai ce ana wa kafin yatimi sai ce ka hatai ni bil me yake so ya ce islam to ran nan ana cikin zama sai shiga ɗakin mai ɗakin sa alaihi salam da sauri sai ce wai lullul arabi min sharrin kadige taraba yana faɗar haka ba kan shan larabawa shari gashi nan ya kusanto sai ta kada baki ta ce ya rasula an halakko fi na salihu za mu halaka akwai managarta a mu sai ce na'am za a halaka a za ka sura hubusu in banna ta yau me ya dangantakar wannan kalmar banna ta da kuma ya ce ku ti hal yau min radami ya jojo ma jojo haka za sai da wani ishara haka ma'anar wato wannan dangarmar ta yajuji waje an buɗe ta kamar haka me sako yake so i gaya mana alaisa cewa in kiyama ta kusa kafar ɓanna ce za ta buɗe daga nan za ta yi ta kan mai uwa da wabi ana harbo ta cikin al'ummar musulmi saboda ka duk abin da aka sani sai ya canja shine an talidal amatura bata abin da aka sani baiwa baiwa ce amma ta juye ta haifi ubangijinta wannan sabani ne talaka talaka ne ya juye zama shine mai kuɗi babban abu ne saboda haka da kiyama ta kusa kiyanmu za su canja mafahimu za su canja amma ba da kansu ba tsara su za a yi to wannan shine muhallin da nake so mu fahimta radamu ya juje ma jujen nan daga nan yau in muka kalli kafofin yada labarai na duniya manya-manya na yahudawa ne daidai da kwayar zarra ko ƙasa da ita ba sa so su bar al'ummar musulmi na ɗabi'ar da musulunci zo da ita har abada saboda ka sun san abin da suke duk abin da suke tsarawa suna tsara shi ne akan yadda za su raba musulmi da imani su raba shi da ɗabi'a su raba shi da tarbiyya ga shi to abu na farko wanda aka yi wanda annabi sai ce radam ya juje ma juje haka kuma ya faɗi cewa an da al'amatu rabbata wa an taral hufatal uratal alata abinda aka fara yi na farko da aka ciso wa al'ummar musulmi shine alhadasa zamani wannan kalmar dafinta yana da yawa komai yau sai a ce hadasa ce abu ne na zamani an samu ci gaba an yi kaza kaza saboda ka magana allah zai na yomi nuna bilgaibi ta koma baya yau da za ku zauna a makaranta ku yi karatu tun daga firamare har zuwa university a ce kai kake na ɗaya da abokanka daga ran da ka kai musulunci za ka yi daga ran nan dukkanin su gida umi za su dinga ganin ka ka fi su basira a karata masu ninka gida sau da aka kasashen kawai labarai suka canja aka yi tauraron ɗan adam manya-manya aka jefa su wanda guda ɗayan ya tashi zai ɗauko ɗaya bisa ukun duniya ga baki ɗaya in ya juya na haka zai haka lokaci ɗaya sai ɗauko maka duniyar to ana ake cacin so abu ake cacin so abu har aka shigo da abin da suke kiransa aulama shine globalization globalization cewa duniya ta zama kamar akushi ko faifai komai yana cikinta saboda haka hadasa aka cuso daga nan abu na biyu wanda aka cuso ya canja tunanin mutane shine tahassus ake kokarin raba mutane da shi in aka ce takassus ana nufin ko da ke duk malamai ne kowa ya san ta takassus amma da turanci shine specialization yauwa ne kwararren likita ne amma likitan ido saboda haka specialist ne a harkar ido saboda haka abin da ya shafi harkar zuciya ba zai sa baki ba wannan likitan zuciya ne abin da ya shafi ido ba zai sa baki ba wannan likitan gynecologist ne likitan haihuwa ne abin da ya shafi sauran abu zai sa baki ba wannan nutritions ne likita ne da ya kula da harkar cin abinci wannan dermatologist ne likitan fata ne abin da ya shafi haƙori dentist shi zai wannan shine specialization idan malami na fiƙihu ne to a fiƙihu zai tsaya duk matsalar fiƙihu gurin sana'a idan malamin tafsiri ne abin da shafi tafsiri gurin sana'a in malamin hadisi ne gurin sana'a in malamin luga ne gurin sana'a idan mutum wato in mace tana kosai a unguwa specialist ce duk abin da ake nema na kosai in za ku yi biki sai ku tambaye ta kwano nawa za mu samu mutum kaza ne za ta gaya mu to sai ake kokarin rushe wannan a cikin zukatan mutane daga waɗanda wannan ta faɗi daga nan da duniya ta shiga ruɗu sannan abu na uku tausiki da duk abin da ya zo musulunci addinin tausiki komai ya zo sai ka tantance shi ba za ka karɓe shi kai tsaye ba sai ka tantance shi sannan za ka karba in bai cancanci ba ba za ka karba ba shi ma tausiki shi ne wanda da turanci ake kansa abin na authenticity ya zama authentic abu an yi tausikinsa an tabbatar haka yake yanzu kamar alkur'ani da isauka lokacin da aka rubuta shi zamani sai na usman radiyallahu lokacin ba sahabbai da yawa a madina amma wanda suka yi shaidar haka iki mutum dubu goma sha biyu sai an tantance komai to da nake so a nan mu gane wani dafin na uku da aka je wa duniya muka rudi wajen tausikin nan an cire shi reliable source na samun labari an janye shi duk ɗan jarida wanda ya je makaranta ya jarida to masani ne ya san yadda ake samun labari daga kafa ingantacciya ya san yadda yake tabbatar da ingancin labari haka ne ko ba haka bane to sai aka janye wani sai aka yi facebook sai aka yi abu aka yi facebook kuma aka yi irin su wani wai abin nan wane ne duk waɗannan ne suna sun wani sai kwanta mu to waɗannan wanda suke sakin labarin ba wanda aka yi wutire ne saboda haka duniya gaba ɗaya ta zama an galala ta shiga rubutu da an samu labari sai a sako shi kawai da an samu labari sai a sako shi kwanakin bayan nan bai kuwa mako ba aka saki cewa wani shugaban najeriya da ya sauka aka ce ya mutu ce karin kara jin wani zancen da ya fi su kuka gani ta bayyana ko ya ake so da haka wannan mutane suna ganin abu ne mai sauki wannan shine yake yin tagayyirin mafayi a canja tunaninmu a canja kiyamu namu ga baki ɗaya mai canja to shi annaba da suke nufi da an tali da al'amatu rabata wa an tarar hufatal oratal alata daga wannan ya canja to yi utamanu alkhain mahaici sai amince masa sai a amince mai gaskiya sai amince mai amana sai a gaskata makaryaci sai a karyata mai gaskiya shikenan abu ya baci to abinda su suke nuna mana wato a cikin wannan idan haka ta faru to mulmura tunda an san akwai ama an san akwai faɗaru ma'ana a ce ne akwai sawabi ta abinda suke tabbatattu kowane irin zamani ya zo kar mu saukar gaba kasancewar sai da imani allah ke gabar aiki kowane irin juyin za a yi a duniya wannan ba zai canza ba kasancewar musulmi yan uwan juna ne kowane irin juyin za a yi wannan ba zai canza ba kasancewar duniya gurin yin aiki kiyama gurin karbar sakamakon aiki wannan duk ci da za a duniya ba zai canza ba so saboda kawai yana abubuwan a dunkule su ne abinda alwala suke so ya nusar da mu mu gane cewa in haka ta taso to mu fahimci abin da zo da shi na gaskiya ina nan mu rike shi mu fahimci rudin da ya shigo shi ko mu kalle shi iri biyu ne akwai fitina wacce za a iya maganta ta kamar irin waɗannan duk in aka gansu ana iya zama malamai su nusar da mutane su hankali akwai ko fitin da ba za ta maganta ba irin wannan kashe-kashe da ya shigo duniya fitina iri-iri ana zuwa ana girka ta ana zaunawa ana tsara ta ana kashe kuɗi a kanta ana ta zuga mutane a kai kashe-kashe ake to wannan ita kuma abin da ake so ga musulmi abu biyu kowa ya ta roƙon allah ta sabbuci ya muƙallibar kudu bisa bin kudu wani alade ka tabbatar da mu a kadini kar ka bari guguwa ta tafi da mu la haula wa la quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ake so kullum mu wa allah sanan nabi biyu ko ya kokari mu janye kanmu kada mutum ya kuskura in ya gane fitina ya shiga cikinta kar ya bar iyalin shiga cikin fitina to wannan shi sa na ce hadisin jibril shine waraka Allah sa mu cikin alazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu amma ma kace azana rike da aka shi an tunatar da kai yayin da ake kwaso kwata wannan shi aka to shi kenan a ƙarshe dai a irin wato mafahimin da aka canja wato an tunatar da ni kamar yadda mutane suke nemo shara su ta zuba a kan hanya wai su musguna gwamnati don don haka mutane su sai a zuba shara wai ai masu mulkin su gani a bata musu rai wai kamar wasu kwashe ba daidai bane mutum ya dinga irin wannan to hadarin da yake ciki annabi alaihi salamu da ya faɗi rassan imani guda saba'in da doriya sai ce alaha ƙaunula ilaha illallah wa a imadatul azani dare daga cikin rassan imani a kai kawo da abin da zai hana mutane sakewa a kan hanya har annabi mai yake gaya mana wani mutum ya zo ya tarar da itace ya faɗo kan hanya ya janye shi Allah ya gode masa ya ba aljanna to ashe in mutum ya zuba abin da zai cutatar da mutane to shi kuma zai ta kenan sannan musulmi suna tafiya suna kaiwa da komowa su harkokin harkokinsu masallaci makaranta sana'a zumunci ka zo ka kawo musu matsala kafin ba kwashe bai kamata musulmi zama sanadin cutatar da musulmi ba wannan ya kamata a ce mun kiyaye sannan a ƙarshe a dunkule ina kira ga malamai cewa a kula da wannan abin da ya shafi ta tagayirin mafahimi din nan a yi kokari a zama an dawo da mutane su zama kwakwalwarsu da hankalinsu tangaranga an koya musu musulunci sannan a yi ƙoƙari a tabbatar da kyakkyawar fahimta ta musulunci a fahimci matsalar musulunci kyakkyawar fahimta sannan kuma a dinga ciro ilimin musulunci daga masajiru ingantattu ba da rudu ba sannan ka ƙoƙarin sanar da al'umma wannan sannan ina roƙon majalisai na ilimi su majalisin ilimi ba majalisin yi da mutane ba majalisin rudu ba mutum zai zo magana wani ya je ko magana yanzu sai ya dauka kuma ya ci gaba da dorarwa sannan ina son in ja hankali a raya a takafulul ma'adi wal ma'anawi taimakon juna na abun hannu taimakon juna na ma'ana shine a kwabin mutum bai daidai ba a nusa da shi akan bai daidai da kuma abin da ya shafi aljihu a dinga taimakawa wannan shi yake rage wa mutane da din musiba sannan a raya a shigo da bil mas'uliyya a raya mutane jin mas'uliyya wato responsibilities dan adam nauyin da yake kansa isan yana kansa mai mulki isan me ake nema a gurinsa mai gida ya san nauyin da yake kansa da in ya mutu shi allah zai tambaya mace a gidan mijinta ta san nauyin da yake kanta in ta mutu allah zai tambaye ta ɗa ya san nauyin da yake kansa na mahaifansa yaro ya san nauyin iyayen gidansa da suke kansa to in aka raya wannan kowa ya aikata wayannan wannan abin da kuke gani zai tafi sannan ina jan hankali a dasa mutane tushen mutunci mutunci shi ku tushen mutunci biyar ne na ɗaya al'ifa ifa kamewa ita kuma tana da reshe biyu akwai ifa bainal abdi wal khaliki akwai kuma al'ifa bainal abdi wal abdi al'ifa bainal khalik bainal abdi wal khalik shine a samu kamewa kada Allah ya ganka inda ya hana ka kada Allah ya rasa ka inda ya ce ka ci Wani tsakaninka da allah ka yi mutunci sannan tsakanin mutane kada su ga cewa kana da bawa da kwaɗayin abin hannunsu shi ne mutunci sannan na biyu annazaha duk inda ike akwai suspicion akwai tuhuma karkashi shi sa annabi sun ya koya mana ya da azumi ya fito na na safiya ta ya rakota mutanen madina biyu suka wuce suka gaishe shi alaihi sai ce ku zo wannan safiya ce sai suka ce rasulullah sai ce a shaidan Ina shiga jikin mutum yawo kamar jini kan ku dinga tunanin kowace ce to dan mutunci kar ka da duk inda akwai zargi ka samu wato karbar kanka a ciki ka janye kanka sannan siffa ta uku shine bashasha mutum kullum ya zama fuskarsa walwala ce a cikin ta kai dinga jimfure fuska da an ganci kamar an koma masa da manzan mutuwa a'a so ake da an gan a dinga ganin ka bana sai bana sai bana sai bana sai shikenan ka zama mutum domin annabi sun da cewa la ta kiran na minan ma'arufi shay'an walau an targa a haka da wajen dari sannan siffa ta hudu ita ce mu'awana taimako kowanne a ɗora 'ya'yanmu akan taimako kar mu dinga zama kamar aluja kullum sai dai mu a taimaki ma amma ba ma tunanin wace gudunmuwa za mu bayar a ɗora mutane ka wannan yau mako biyu na saurara a ingila kadai an cusa musu tunanin taimako mutane mutum ɗaya ɗaya ɗaya wanda ya rajista da gwamnati akan zai ba da gudunmawa ta kashin kansa mutum biliyan ashirin da biyu amma mu sai dai kura mu zama kamar aluja sai dai abu ya kamata mu ɗora kan mu ɗora iyalinmu akan wannan shine mutunci domin alhidul uliya khairu min al-yadi to sai na ƙarshe shine tagadi kau da kai da kara wanda malam ma da zo maganar aure sai da ce in ba ita aure ba zai tafi ba ta kara an tabi mu shafi aka ce kashi nawa ce ta hankali sai ce hiyar akal kullu shine hankali ga baki da in ka hau titin mai yanzu ka gaba mai dan wasa kara da wani ya dan yi wani abu sai wani ya bulo ya ko da dimi sai maka saboda babu kara ya jin nauyi ba ya ganin kai masa abin kau da kansa wa'annan su ne sai na ƙarshe ina jan hankalin malamai zama sabanin malamai ya zama sabani ne na kan ɗaki sai da kama kama ba sabani ne na fito na fito ba أقول قولي da أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته